Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin wannan makon kamar yadda muka saba zai kawo muku amsoshin tambayoyin wasu daga cikin masu sauraronmu ne. A yau daga cikin tambayoyin da za mu amsa akwai wadda ke neman bayani akan kungiyar Taliban ta Afghanistan da dalilan nasarar da suka samu ta karɓe mulkin ƙasar sai a kasance tare da mu. Madalla za mu yi kallabin shirin ne da tambayar da muka samu daga Muhammad Usman Ali da Malam Nasiru Kosti da Malam Musa Nuhu daga Khartoum a Sudan. Suka ce ina gaskiyar cewa farin maginan da ake lakabi da kafi zabo yana da illa ga lafiyar ɗan adam. a game da wannan tambayar wakilinmu na bauchi a najeriya ibrahim malam goje ya gana da dr hassan muhammad garba masani kuma masharanci kan harkokin kiwon lafiya kuma shugaban asibitin falikon da ke garin bauchi a najeriya eto eh gaskiya ko da yake in ka je mu ka ce masa kafi zabuwa daga rake ne yadda ka san za a tace eh, ruwan rake a yi mazar kwaila a su alawa da shi a yi siga da shi to haka shi ma ake tatse shi a gyara wannan mai suna dunkulalle mai suna kafin sabuwa a garinta ko kuma cikin dunkule-dunkule domin mai ce dunkule-dunkulen nan duk dunkule-dunkulen da kake ci a gida da iyali za ta je kasuwa an jima ce ka ba kudin wannan kaji shi ma sa sunayen su a ciki za a siyo dukkan su suna da wannan sinadari a ciki karka rage sai dai hikiman da suke yi sai a samo ƙanshin kaza haka sinadari ke sa kaza ka ji kanshinta sai a saka ci sai ka ji in ka sa a miya sai ka ji kamar ka ita fasa kaza ne sai a nemo na kifi mai ka sa miya sai ka ji kamar ka tafasa abu da kifi ne duk da na koran bakin yawo ne kawai ba wani wani kifi ko daya ciki to in aka yi ta daga ita rake sai ka ji ɗanɗanon ta ya canja kamar gishiri gishiri haka to amma kana so ka gane asirin abin ka je ka samu raken da to in gisha rana bai sha ruwa kuma sosai ba in ka je ka sha za ka je kamar gishiri gishiri shi yar mubi din ma ake ce mata yar mubin shi ma in bai yi kwari sosai ba ka ji shi kamar gishiri gishiri ka gane cewa tabbas za a iya sarrafa buhari kamar gishiri kenan daga ita ka yi maganar illa shi ma mai tambayar ya ce sa ya buƙaci sanin shin da gaske ne wannan sinadari yana da illa a jikin ɗan adam eh to ita ce tabbas wannan ɗanɗanon tana da daɗi a baki amma jiki tana da illa tana da illa ma kuma kace daga rake kawai aka yi kuma rake mun san ana sha ba illa da sauransu na yau da kullun dai ruwa ma ana sha amma tana da illan tanka wuce min zani ai ko bele rake abin da yasa kaga mai muka ce sunan na nata da muka fi gani a kasuwa kalamomin da rubutun ai na mutanen japan ne su kuma suka dan diga ne dan kadan a cikin abincinsu su ci kayansu to su da suka fara sarrafa abin haka suke yi suke ci amma duk da haka akwai wani kan eh, eh, eh, cutan daji ko kuma sankariya da hausa ko kuma kansa a turanci a duk duniya aka gano cewa kansa na ya fi yawa a wani mutanen japan ne bincike bincike bincike ta yawa alkalamomi ta zo ta nuna cewa wannan sinadarin wannan ɗanɗanon yana cikin abin da ke ja musu shi da haka ko da a gwaji mutum ya gwada ka samu farin shinkafa ka tafasa ka dan sa man gyaɗa kaɗan a ciki amma ka sa ɗanɗanon nan a cikin farin shinkafa nan ka ci ka ƙoshi ko da da sassafe ne nan da awa biyu ko ka sha ruwan ka ka je ka fitsari za ka ji mamakin ka ka za ka ya canja kamar mai zazzabi domin yana faffasa ƙwayan jini da kansa a cikin mutum kana son ɗanɗano zai wulakantar ma da jikin amma me yasa su hukumomi ga hukumomi da yawa masu kula da ingancin abinci a ƙasa me yasa har yanzu ake amfani da wannan abin hukumomi ba su hana ba to ban kare dai zaka samu je mu mai mai bugun kadan ya fa ai ba shine kadai ba sigari fa aka ce bayan an duna ta a fili sigari in ka shata cikin hayakin nan da kake zuka akwai sinadarai ɗaya ɗaya ɗaya dubu hudu a cikin dubu hudu na guda hudu da suka sa kansa sankariya ko cutar daji a jikin dan adam shi ke kashe maza masu shan huhun sankariyan huhu amma duk da haka mai aka ce an daina sayarwa ne aka ce ku je ku sayar da yadda kuka dama wanda ka kawo kansa ruwansa ko amma ku rubuta a kai cewa fa za ta yi maka illa in ka karanta ce ka sha to shi sa akwai shi sa na ce wani abubuwan ba wayo za ka yi ba hikima za ka yi kamar mu a ƙasar mu a Najeriya tun a Hausa muke gaba ɗaya magana a ƙasar mu a Najeriya ko kabili biyu duk likitan da ya ɗauko biyu yana aikin jinya yana ganin majinyata a gabansa har maganan ci wannan ciwon wancan ya shigo to akwai kabilu biyu da Najeriya da abin ya ban mamaki don ba abin da ya haɗa su banda Najeriya ne kaɗai ya haɗa su a nyamuri ɗaya kabilan bafulata ne especially bafulata na riga dokta mun gode kwarai da lokacin ka da ka bamu to ni ma na gode da kuka zo ku same ni kamar zuma zuma masoyiya ake mai zubin zuma mai kamar zuma farar zuma kai zuma zuma wakar naziru m ahmad daga kano a najeriya kenan mai kamar zuma sai wannan tambayar da ke cewa kai mana karin bayani akan kudirin dokar man fetur ta pip da shugaban najeriya muhammadu buhari ya rattaba wa hannu kwanan nan to ta fito ne daga ali abdullahi doron baga barista alzubar abubakar ya amsa wannan tambayar a wasu da wakilinmu na kaduna aminu sani sadu abin yana da ɗan tarihi kaɗan lokacin da mutanen niger delta suka ƙara ta da ƙayan baya lokacin mulkin obasanjo shine aka yi tunanin a yi tsare-tsare a fannin fetur wanda zai kawo tsafta ya kuma kyautata tsarin zamantakewan inda ake hakko fetur ya kyautata haƙoƙin a kamfanonin man fetur ya ba da haƙƙi ga gwamnati ya kuma daidaita hukumomin da suke lura da harkan fetur don a kawo ragowa na ƙayan bayan da ake tayarwa da kuma satan mai da ake yi wanda in suka hau teku to wannan ne ma ya sa shi lokacin gwamnatin obasanjo ta fidda wani hukuma da ake kira nddc a lokacin ne aka kai kudirin wannan doka ta petroleum industry bill wanda ake ce ma pib pib din nan duk majalisar da ta zo sai da ta yi magana a kan shi amma ba a samu damar a kawo ƙarshen a wannan bil ba sai kamar sati biyu da suka wuce da har aka kai ma shugaban ƙasa ya sa hannu to bil din ba komai ba ne yana fayyace a haƙoƙin waɗanda suke da ruwa da tsaki ne a fannin fetur da gas a Najeriya. Amma a yadda dokar take da kuma yadda aka sa mata hannu, a kuma yadda take yanzu, akwai matsaloli da yawa waɗanda ba za ta sha kansu ba. Kaga misali an so musamman waɗanda suke jihohin da ake haƙo mai, sun so a ce an ƙara kasafin kuɗi da kuma abin da ake bayarwa na man fetur ga jihohinsu. da kuma communities ɗin da ake hakko mai ya zama cewar compensation ɗin da ake basu an riga an sa wani matsayi ko kudiri wanda zai tabbatar da cewar ga abin da za a basu amma dukka ba a cimma haka ba sai dai an ce kamfanonin mai suna da wani abu da ake kira social responsibility wanda kuma akwai wani kaso na waɗannan ayyuka da suke da za su ba garuruwa ko communities da suke hakko man a waɗannan wuraren amma essentially zai dan tsaftace tsarin saboda akwai wani kwamiti da shugaban ƙasa ya kafa yau kamar kwana biyar kenan ko shida waɗanda za su tabbatar da cewar waɗannan dokoki da aka ayyana an ba da su ga hukumomin man fetur tun daga nnpc da rassanta ya ce kwamitin za ta yi aiki na cikin shekara ɗaya kuma a shekara ya kamata ta kawo daidaito bisa wannan doka da aka yi a takaice yadda dokar take kenan to amma kana ganin hakan zai taimaka wajen kawo ci gaba ga kasar nan gabaki daya najeriya to kasan dokokin ba su ne ba mutanen da suke tafiyar da dokokin su ne matsalolin najeriya tana da dokoki da yawa waɗanda ba mamaki ba ƙasar da ta kai najeriya dokoki amma kaga in ka shiga ƙasan ka kuma ga yadda ake tafiyar da ƙasan sai ka ɗauka ma kamar ba dokokin ne don haka ba na tsammanin wannan doka zai canja wani abu a harkar man fetur da gas musamman in ka yi la'akari da basussukan da ake ci yanzu don a tafiyar da gwamnati in ka ƙara la'akari da tallafin da gwamnatin tarayya ta ce tana bayarwa ga fannin man fetur wanda kuma bai saukar da kudin gas ba bai saukar da kudin fetur ba bai saukar da kudin kananzir ba kai har greece bai saukar da kudin shi ba to in ka dubi wannan zaka ga cewar abin ma ƙara hauhawa yake don haka wannan dokar in ba an tsaya ne aka duba kuma mahukunta suka yi adalci bisa abubuwan da ke rubuce a dokan ba zai zama kamar dama ba a yi dokan ba ne kuma adalcin da ake nema ba zai samu ba mahukunta waɗanda suke harka a wannan fanni za su ci gaba da tafiyar da abubuwansu ne kamar dama ba doka so abubuwan dai ba za su canja ba a rayuwar 'yan najeriya ka yi magana cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya ce cikin wata goma sha biyu wato shekara ɗaya kenan a tabbatar da wannan doka ta fara aiki gadan-gadan kana ganin ya yi daidai haka ko kuma lokacin ma ya yawa ko kuma ya yi kaɗan to dama a doka da shugaban ƙasa ya rattaba hannu a kan doka to tana fara aiki ne daga lokacin da ya rattaba to amma watakila don tsarkakiyar da ke cikin wannan dokan ban san dalili ba amma babu shi a doka sai aka ce an kafa kwamiti da zai wayar da kai ya kuma tabbatar da cewar rassa na nnpc da ita nnpc kanta da waɗanda suke da ruwa a tsaki da tsaki wato kamar kamfanonin fetur kenan da kuma jihohin da ake hakko fetur wai a sanar da su wannan dokan to wannan abu sabo ne dama baya cikin doka abinda dokar take cewa kullun shine kuma abinda ake koyarwa a makarantu kuma abinda la'akarin da alkali zai yi da shi in dai wata matsala ta taso ga dokan shine daga lokacin da shugaban ƙasa ya sa hannu daga ranar da aka sanya a dokan cewar ita ce ranar da shugaban kasa ya sa hannu to daga ranar dokar ta fara aiki amma sai shugaban kasa ya kafa kwamiti wanda kuma aka ba kwamitin tsawon wata goma sha biyu wanda ni a gani na ba dalili duniya ba mu ba ce ba duniya ba gidan zama ba ce ba ita ne ba mutum bata bace ba mu kiyaye mu kiyaye ba gidan zama bace ba mu kula ne mu kula ba mutum bata bace ba mu kiyaye mu kiyaye ba gidan zama bace ba mu kula ne mu kula ba mutum bata bace ba ita ne duniyar ga ba gidan zama bace ba ka samu mukami, ka so na kalami kai aikinka da ilimi shine linzami kai kuma ka zame ka canza sai Allah balle kai sallah babu tun kamala shedanci kalula ba kashin kasala balle ka san Allah to a gaida barista Alzubair Abubakar da wakilin mu na Kaduna Aminu Sani Sado Kinu na Sani Yunisari daga jihar Yoben, Najeriya yana nema a bashi tarihin rikicin da ke faruwa tsakanin gwamnatin Afghanistan da kungiyar Taliban mai haddasa rikicin kuma yaushe aka fara shi kuma me yasa taliban ta yi karfi har ta iya karɓe manyan birane na ƙasar har ma ta kwace gwamnati to na gayyato abokin aiki abdulkarim ibrahim shikal wanda yake bibiya kuma ya lakanci yadda al'amura ke tafiya afghanistan da ma yankin asiya kuma a tattaunawar mu ya fara bayani ne akan suwaye taliban 'yan taliban ba wasu bane face waɗanda suka mulki kasar afghanistan daga 1995 zuwa 2001 ah, to amma ba za a iya ba da tarihinsu ba sai an waiga baya zuwa shekara ta 1978 zuwa 79 mm. lokacin da tarayyar soviet ta mamaye kasar afghanistan mm. abin da ya faru anan shine akwai jam'iyyar kwaminisanci ita ke mulki a kasar wato afghanistan mm. sai mataimakin shugaban jam'iyyar wato shugaban kasa yana kan karagar mulki sai sakataren jam'iyyar ta kwaminisanci a kasar afghanistan ya jagoranci yunkuri na kashe shugaba da ke kan karagar mulki duk da cewa sun fito daga jam'iyya daya hmm. to lura da cewa a wannan lokacin ana rayuwa ta yakin cacar baka gungun 'yan kwaminis karkashin jagorancin tarayyar soviet da kuma bangaren yamma da amurka kasashen hmm. yammacin duniya kenan sai ya kasance ita tarayyar soviet ta fara nuna fargabar cewa akwai yiwuwar wanda ya yi wannan juyin mulkin zai iya juya baya ya kulla kawance da kasashen yammacin duniya ya daina bin tsarin kwaminisanci hmm. saboda haka a matsayin tarayyar soviet kasashen da suke iyaka da afghanistan irin su uzbekistan tajikistan da azerbaijan dukkanin kasan makwauta ne ga eh, ga afghanistan hmm. su kuma tarayyar soviet ce sai ita tarayyar soviet ta yanke shawarar tudu dakarunta zuwa kusa da iyakarta da afghanistan kafin a ce wata ɗaya wata biyu suka tsallaka suka shiga cikin afghanistan domin kaddamar da farmaki na kifar da wannan wanda ya kwaci mulki daga hannun marigayi watan sai abin ya zama mamaya ne. sai zama mamaya to wannan mamayar sai ta sa yan afghanistan suka yunkuro cewa ya a matsayinsu su na wayayi a ce wata kasa ta yi musu mamaya bayan sun kasance kasa mai yancin kai tun 1914 a ce yau suna karkashin mulkin tarayyar soviet kashin maharin aka rika samun kungiyoyi na kabilu kungiyoyi na kabilu tunda akwai kabilu da dama kabilar uzbek tajik azer al'andari fashtu da dai sauransu saboda haka suka ɗauki makamai amma tare da samun goyon bayan wasu ƙasashe cikin su har da amurka da gungun ƙasashen yammanci har ma irin su iran ɗin a lokacin sun goyi bayan wani gungu na ƙungiyoyi domin su ta da ƙayar baya su kuri sojojin na tarayyar soviet to kaji yadda aka samu kafuwar ƙungiyoyi na mujahidai da ake kira mujahidin hmm. waɗanda suka rika gwagwarmaya suka rika yaƙi da ƙasar ta tarayyar soviet cikin shekaru goma daga 1979 har zuwa 1989 shekaru goma cur babu wani cigaban da aka samu ana bayyana cewa mutane da suka rasa rayukansu ma a yakin za su kai kusan miliyan biyu kusan kashi goma sha ɗaya cikin ɗari na al'ummar afghanistan suka mutu wannan ya yasa dai da soviet din daga ƙarshe bayan zuwan sabon shugaban ƙasa mikhail gorbachev mm. suka yanke shawarar cewa to bari su janye daga wannan ƙasa saboda yakin bai da wata riba mm. to janyewarsu amma bisa tilas bisa fatattakar da kungiyoyi na mujahidai suka yi musu hmm. yasa suka janye aladole saboda haka waɗanda suka yi galaba sai suka fara ƙoƙarin haɗa kan kungiyoyin da suke ɗauke da makamai amma ɗauke da makamai da samun goyon bayan ƙasashe daban-daban kuma ka san a irin wannan tafiya dole a samu matsala to daga nan kuma sai ƙasar ta shiga sabon rikici an gama da tarayyar soviet amma ga kungiyoyi ga ƙasar a hannu ya za a tafiyar da ita abun ya gagara shugaban da cikin waɗanda suka jagoranci wannan gwagwarmayar ɗaya daga cikin masu kima shine burhanuddin rabbani burhanuddin rabbani malami ne na wanda yake da ilimin falsafa kuma na addinin islama wanda ya karatu a manyan jami'o'i ciki har da al'azhar mm. sannan kuma kafin wannan yakin ya taɓa kasancewa malami a jami'ar kabul saboda haka yana da ɗalibai da dama waɗanda suka yi karatu ƙarƙashin su waɗanda suke kallon su da kima waɗanda kuma suka ɗauki makamai suka yi wancan yakin na mm. mujahidin irin su ah, gulbuddin Taya. irin su ah, ahmad ah, sha mas'ud da sai sauransu saboda haka sai rikicin ya dawo wasu wasu aka yi zaɓe ya zama shugaban ƙasa amma kwanciyar hankali ta gagara aka rika yaƙi to ana cikin wannan tafiya kafin alitar sa'in da wani abu zuwa da uku da hudu da biyar sai ga ƙungiyar taliban ta bayyana oh. wataƙila za ka so ka yi tambaya ka ce to me wannan taliban ɗin. ta mm, daman tambayar kenan da mai sauraro ke so a fayyace mai amsanta. wato taliban ba wasu bane face a kalmar larabci dalibai wanda muke mm. kira suna yan makaranta ne suka karatu su eh, kammala dalibai ne ke nan takaici dalibai to wani gungu ne na matasa yan afghanistan waɗanda sakamakon wannan yakin da aka yi kuma mamayar tarayyar soviet da mm. kuma wargajewa bayan kawo ƙarshen waɗannan ƙungiyoyin na mujahidai da suka gugura mayar tarayyar soviet mm. suka bazu zuwa cikin ƙasashe makwabta amma mafi yawansu a pakistan suke a zaune sai suka rika samun horo a cikin makarantu na madarasa irin waɗanda ake koyar da aƙida da kuma islamiyya mm. amma a cikin pakistan kuma wa'annan ah, makarantun ba wasu ke ba su kudaden tafiyar ba face kasashe irin su saudiya irin su haɗe dolar larabawa da sauran kasashen na yankin golf mm. to suna karatun daga nan kuma sai suka yanke shawarar su masu sake kaddamar da sabon farmaki akan waɗanda suke tafiyar da mulkin kasar. Mm, Watan su kwace mulki kenan gidan hali yayi. Idan Suka fara daga makociyar kasa Pakistan sannan a hankali kafin ka ce kobo suna kama garuruwa daban-daban daban har suka fara karfi suka yi nasarar tumbuke gwamnatin burhanuddin rabani a shekara ta 1995 duk da cewa waɗancan tsaffin shugabanni na mujahidai mm. mafi yawan suna adawar su mm. saboda kaga ahmad mas'ud din sha mas'ud da gulbudin taya dukkanin suna adawa da 'yan taliban amma karfin 'yan taliban ya fi karfin waɗancan tsaffin kwamandoji na mujahidin waɗanda suka yaƙi da tarayyar soviet mm. saboda haka suka karɓi ragaman mulki suka yi mulkinsu daga 1995 zuwa 2001 lokacin da amurka ta afka musu to ba shi kenan ba mako mai zuwa abdulkarim zai mana bayanin abin da ya kawo faduwar taliban a shekarar 2001 kuma nan muka kawo ƙarshen shirin sai mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu yanzu a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala musamman ma injiniya hassan alhassan dan mutan silija da ya sai ta sautin shirin abokinku ne michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai.